الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شاهد قوة رمضان شكرة تدبو دير دير حدود أربعين هجرية wanda ya dace da ashirin ga watan ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na hudu a cikin wannan karatu namu da yake da suna gyara gidanki wanda kuma yau shine na ƙarshe insha Allah shawarwari da ake ba wa mata yaya za su gyara gidansu da zaman aurensu a yau zan tashi abu na 31 abu na 31 daga cikin abin da zai taimake ki ki samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidanki shine ki zama wato mai ba da hanzari da kabulil uzur ce wa kabulil uzur duk lokacin da kika yi abu ba daidai ba idan mai gida ya zo yana fada sama da ƙasa inda yake shiga ba nan yake fita ba to ki rinka ba shi uzuri ka yi min uzuri ya kai mai gida na abin da ya faru yarinya ce ba ta da lafiya na shagaltu da yi mata kaza ne kaza shine har ma abu kaza ya faru ka yi min uzuri saboda baƙi na yi daga wuri kaza ka yi min uzuri aikin da ka bani ne ban gama ba nake kokarin kammalawa shi yasa na makar ban yi kaza ba mana ki zama mai dabara in kin yi wa mai gidanki laifi yana miki fada fadan da zai iya jawo miki asara aurenki wataƙila ko rage darajar ki sai ki rinka ba da hanzari ga dalilin da yasa kika yi abin da kika yi na laifi kuma ki ba da haƙuri sannan da ƙabulil uzr shi ma ki rinka karban hanzarinsa idan mai gidanki ya miki ba daidai ba to ki rinka karban uzurinsa wannan abu ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske dan namiji yana iya miki laifi wani namijin in yi laifin yakan zo ya faɗa ya ce yayi amma dalilinsa kaza ne ya miki faɗa ya ci mutuncinki watakila ya ɓata ki ya miki kaza ko ya ci mutuncinki a gaban kishiyarki sai daga baya ya ga abin da yi ba daidai ba ne sai zo ya baki hanzari cewa shi ransa a ɓace yake a lokacin yana cikin fushi ne yana cikin damuwa shi yasa ya gaya miki maganganun da ya gaya miki ba ya yi ba ne da niyyar ya ɓata ki ya tozarta ki ya wulakanta ki to in ya baki hanzari ke ki karba ke ma ki zama mai ba da hanzari abu na biyu lizzauci wal ihtimamu bi ra'ihatil fami lalle ne ki zamanto mai yi wa mijinki kwalliya kwalliya dan shi kawai ba kwalliya dan zaki je unguwa ba ba kwalliya dan zaki baki ba a'a shi ma yana da hakkin a yi masa wanka a sa masa hoda da jambaki da gazal da duk wani abu na ɗaukan hankali da ƙayatarwa da mace ya kamata ta yi wa mijinta ya kamata ki rinka yi sannan ki rinka kula da bakinki wajen gyara shi bakin mace jarinta ne tsabtace shi a aswaki akai akai makilin da brush kina gyara bakin ki. kada ki yadda ki rinka cin wani abu da mai gidanki zai rinka cewa shi fa ki yana masa wari wannan rage darajar mace ce duk abin da kika san zai iya rage darajar ki a idan mijinki kake sakaci da shi wallahi shi yasa ma ake samun wasu abubuwa yanzu a shaguna wanda ake fesawa a baki wanda yake karawa baki kanshi watakila mai gidanki zai dawo da daddare watakila ranar girkin ki ne kafin ki je wajensa ki sa ki buɗe bakin ki fesa wannan abun. ba shi da wani tsada ana sayar da shi a shaguna wani za ki je yana ƙanshin minti wani yana ƙanshin alawa wani za je yana ƙanshin lemo wani yana ba da wani kanshi mai bankaye. ba shi da tsada ɗari biyu za a same shi ki rinka fesawa bakin ki ga kuma kula da shi kada ki yadda mai gidanki ya ji wani sansani marar daɗi a tattare da ke kamar yadda yin kwalliya da ado tsakanin miji da mata abu ne da yake matlub shar'i a shari'a ana da bukatarsa an ruwaito ɗaya daga cikin sahabbai yakan yi wa matarsa kwalliya abdullahi na abbas ko waninsa ya caba kwalliya ya yi ado sai ya zauna a gida matar ita kan tana mamaki sai tambaye shi ina zaka je sai ce ba inda na yi danki ne ya ce ni ina so in ga kina yi min kwalliya kina min ado shi yasa nima nake yin kwalliya nake miki ado don kina da haƙƙi wannan abu ne mai muhimmanci da zai taimaka miki ki ga mijinki yana shauƙin ki kullum ba yana nesa nesa da ke ba abu na talatin da uku alihtimamu bi mawa'idin nau mai da hankali da lokacin baccin mai gidanki ki daina zuwa kina cika mai gidanki da shagen surutu alhali lokacin kwanciyarsa ya yi. saboda an ce ki yi wa miji hira ki zo kuma ki takure shi har yanzu yana cewa dan Allah ni ki kyale ni bacci nake ji kar ki yadda mijinki yana miki haka mana kada ki yadda ki yi abin da mai gidanki zai miki haka akwai waɗanda suke da bacci da nauyin bacci da yawa ki kula da baccinsa ki taimake shi akan baccinsa don bacci ni'ima ne wasu suna neman baccin masu rarsa ya ki uwa idan mai gidanki ya saba yana kwanciya karfe goma na dare ne to da Allah ki kokari ki sallame shi duk abin da za ki masa na abinci ne na menene a labarin gida ne matsaloli ne na rayuwa da waye za a tattauna a yi kokari kafin karfe goma nan an kammala goma nan tana yi dot kin san lokacin baccin sa ne kada ki yadda ki shiga cikin mutanen da suke haramta mana yin bacci akan lokaci akwai masu yin bacci da rana idan sun dawo suna kwanciya su huta ko bayan sun dawo aiki ko kuma basu ba su je aiki ba kar ki zo ki hana mai gidanki bacci ki turo masa yara su yi ta tsalle-tsalle da kwale-kwale ko da an yi sallama ba ki da ƙa'ida da tsarin da za ki gaya wa masu yin sallama cewa mai gidanki yana kwance kullum mace mai tsari idan mai gidanta yana bacci to tana kiyaye masa baccinsa da mutuncin kansa ta yadda an yi sallama za ta ce bacci yake sai dai in shi ya ce ko yana bacci a tashe shi na sha gaya muku a karatu matanmu a yau yaro karami zai zo da bukatarsa babansa yana bacci sai a ce je ka tashe shi ka gaya masa sai yaro karami ya zo yana yana tashin babansa ko yarinya ta zo tana tashin babanta wannan rashin tarbiyya ne rashin sani ya kamata ne kuma ya kamata iyayenmu mata su kiyaye kula da lokacin bacci yanzu an ruwaito mana a hadisi na na isha Allah ƙara mata yadda aka ce wani lokacin annabi yakan zo ya kwanta a gida wallahi saboda tsaba kula da shi sai ta miƙe kafar ta cinyarta sai ya filo da cinyarta idan yana buƙatar fifita tana masa ya kwanta a kan cinyarta shine filansa motsi wallahi aka ce ba ta so ta yi saboda kar ma ta girgida jikinta annabi ya tashi saboda tsabar kula da hakkin mai gidanta ku yi koyi da na aisha za ku samu rabauta ya ku iyaye mata abu na talatin da hudu ki zama mai haƙuri zaman aure baya yiwa sai da haƙuri iyayenmu da kakanninmu da suna cewa wai da aka zo yin aure wannan hadisan iyaye da kakanni ne hadisan tsofaffi ne da aka zo yin aure sai ga soyayya ta taho sai ga haƙuri ya taho za a shiga ɗakin amarya ana faɗa tsakanin soyayya da haƙuri sai aka zo za a raba faɗa soyayya ta ce ai ita za ta fara shiga ɗakin amarya haƙuri ya ce shi kuma shi zai fara shiga ɗakin amarya san ba zai bari soyayya ta shiga ba zai taɓa barin soyayya ta shiga ba kayya kayya ya aka yi sai aka ce to gaskiya haƙuri shi ne zai fara shiga ɗakin amarya haƙuri soyayya tana bayan haƙuri duk soyayya da kuke da mai gidanki duk ƙaunar da take tsakaninku in ba ki da haƙuri ba shi da haƙuri wallah auren ku ba zai daɗe ba fasbir wama sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhiqin mimma yamkurun Allah ya ce ayi haƙuri haƙuri aka ce wa annabi yayi haƙuri haƙurin kuma dan Allah kada kai bacin rai a kansu kada kai bakin ciki dangane da makircin da suke maka inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu takawa da tsoron shi waɗanda suke masu kyautatawa masu haƙuri masu kyautatawa ne ki haƙuri da mijinki akan ci da sha ki haƙuri da mijinki akan wurin zaman da ya baki da daɗi ko ba daɗi ki hakuri da mijinki akan abin da ya shafi kulawa da 'ya'ya ki hakuri da mijinki akan ruwarsa ki hakuri da mijinki akan ƙazantarsa ki hakuri da mijinki akan rashin adalcinsa baya miki adalci tsakaninki da abokiyar zama ki hakuri da mijinki akan mu'amalarsa da iyayenki baya mutunta iyayenki baya girmama su baya gaishe su baya daraja su ki hakuri ki kashe auren ki dan wannan ki hakuri? ki hakuri ki hakuri akan rashin dawowansa gida da wuri ki hakuri akan rashin ɗaukan nauyinki da baya yi cikakken ɗaukan nauyi mata an san ku da hakuri. mata ku ne tushen hakuri? zaman aure gaba ɗaya akan hakuri yake innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana yin sakayya ga masu haƙuri ko lissafa ladan ba a yi dumbula musu kawai ake yi miji za a iya samun miji wanda ba shi da tausayi jiya wata mata ta bugo min waya daga wani gari ban san wani gari ba ne ta ce malam kuna ta wa'azi kuna cewa mu mata mu yi haƙuri ta ce wallahi mai gida na malam ina bin sa bashi bashin kuɗi mai yawa ya ƙi biya kuma ƙara kuɗin nan yake ta yi ni Allah ya rufa mu asiri ina sana'a amma zai karya ni ya ci bashi ba zai biya ba ya ci bashi ba zai biya ba ya ci bashi ba zai biya ba ta ce kuma <coughs> baya ɗaukan nauyin mu ya sake mun akalar gidan kuɗin dan abin da na samu ya cinye kuma nauyinsa na 'ya'ya kuɗin makaranta ɗinkin yara baya yi ni kaina larurori na bai damu da yi ba ta ce tambaya ta anan malam shi ne mahaifina Allah ya masa rufin asiri yana ba shi zakka duk shekara kuma ni yake ba in ba shi ya halatta an ba da zakkan nan in rike kuɗin in biya mana bukatunmu na gida saboda wallahi idan na bashi zuwa zai ya kashe kuɗin naira ɗaya ba za mu amfana da shi ba ta ce ba mu da abinci a gidanmu ta ce bara da aka bani kuɗin zakkatasa tasa sai na je na sai mana kayan abinci sai da muka yi wata takwas ba mu buƙaci abinci ba na sai mana kayan abinci shinkafa ta taliya da komai kudin cefane da komai kudin makarantar yara kuɗi ne masu tsoka ake ba shi zakka ubanta ne yake ba shi ta ce wallahi inda na ɗauki kudin nan na ba shi ina gaya ma malam yanzu da muna cikin yunwa ba zai yi ba nayi nayi nayi baya yi na yi magana ya ce shi kar a takura masa ta ce haka kawai yake zuwa yake kashe kudin a banza ta ce malam ya halatta an bani zakan nan rike kar ma in masa bayani in je in mana cefane na ce kwarai kuwa amma duk da ya kama ki kuma kya san yadda zaki matar abu sufiyan ta kawo kararsa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tace inna abu sufiyan rajulun shahih abu sufyan mutum ne mai rowa na mijinta ne ta ce ga take ga annabi ta ce yana da rowa ma yutini ko la yutini ma yakfini wa yakfi baniya baya bani abin da zai ishe ni ishi yayana ya rasula idan na dauka a cikin dukiyarsa na biya mana bukatun mu nayi laifi annabi ya ce khudi ki dauka cikin dukiyarsa bil ma'ruf baki laifi ba a bisa wannan hadisin in har abin da wannan mata ta faɗa haka ne mijinta baya ɗaukan nauyinta baya taimakawa 'ya'yan baya biyan kuɗin makarantunsu ya zuma mata ido ya kyale ta kuma ɗan abin da take da shi yana ta karbewa yana cinyewa ya halatta dan an bashi zakka ta hannunta ta zari iya abin da zai ishe su na kuɗin abinci da hidindimin gida ta bayi sauran kuɗinsa wannan in ta yi haka ba laifi ta yi ba kamar yadda annabi ya ba da izini wa matar abu sufiyan ta ɗauka bai sani ba a cikin kudinsa bai sani ba ta ɗauka ta hidimar gida to dole sai kin yi hakuri, yanzu kin ga wannan matar ni birge inda ta yi kin ga tana zaune a gidan a haka na ce sana'a kuma ki gode Allah Allah miki arziki kina yin sana'ar har da mijinki zai karɓi rance Allah ya ƙara wadata amma ki rinka dabaru in da yana karɓan dubu biyu a wata ki matse ki ce babu ki rinka bashi ɗari biyu dan zai karya ki ya karya ki dan sana'ar da kike a gidan ba zai yi kuma yaran ba za. ba za samu yalwa da wadata ba abu na talatin da biyar dole ne matar aure in tana so ta ji daɗin aurenta ta zama tana da ilimi kuma tana aiki da ilimi abin da nake nufi ku rinƙa zuwa makaranta ku rinƙa zuwa makaranta ku koyi addini kada ki yadda ki zauna da mijinki cikin jahilci zai rena ki ba zai ga kimar ki ba tsumma sai ya fi ki daraja in ki jahila ne a wajen mijinki shi yasa kowace ku maza maza maza ta hada hijabinta ta nemi makarantar islamiyya a unguwarsu ta rinka zuwa islamiyya mai aminci islamiyya mai tsari kuma a rinka zuwa karatun a yi da gaske da sunan Allah to sai ki ga mai gidanki yana kimanta ki saboda ya ga kin san addini da wannan ilimin ne zaki tarbiyantar da yayanki da wannan ilimin ne zaki tarbiyantar da mijinki da wannan ilimin ne idan mijinki ya miki wauta to za ki iya gyara shi cikin ilimi saboda kin je makaranta an gaya miki ku rinka sauraron wa'azukan malamai da suke karantar da ku addini na kafafen yada labarai da na ji da na kallo duk wani program da ake yi da ya shafi mata ki kokari ki rinka saurara don watakila a iya faɗan kuskuren ki sai ki gyara amma mata kuna zama a gidan mazajen ku cikin jahilci ba daidai bane ne namiji ki abin da zai tsare miki kimaki da daraja ki da ki. kar ki ɗauka kwalliyanki da adanki kaɗai shi zai ɗaga darajarki iliminki ma zai kara miki daraja sannan kuma ilimin zamanin shi ma yana da kyau na'am wanda mijinta mai gidanta ya bata dama ta je ta wuce ta kara karatu ta kiyaye darajar aure ta kiyaye amana aure ta shiga makaranta ta shiga jami'a ta yi karatu ta tafi da hijabinta da niƙabinta jikinta a lallaɓe ba ruwanta da maza tana nesa da su ta yi karatunta zai kara mata daraja kullum abin da ya sa muke cewa matan nan inda sun samu dama su yi karatu wato saboda canjin rayuwa na'am na sani a jami'o'i akwai matsaloli a makarantu akwai matsaloli akwai rashin amana matan ma akwai masu yaudarar mazajensu ba a kiyaye hakkin aure din na san da wannan a makarantu ana yi to amma duk da haka kuma sai mutum ya yi wa matarsa tarbiyya islamiyya ya dora ta akan tsoron Allah ya taimake ta ta yi karatun nan na zamani zai taimake ta wato abin da ake gudu shine Allah shi ke ɗaukan nauyin rayuwar mu ke kulawa da mu wata rana ba mamaki mijinki ya tara miki ya'ya bakwai takwas sai ya faɗi ya mutu ya faɗi ya mutu ya bar miki ya'ya yimu yimu yanzu a nan cikin iyaye mata da muke ɗaukan marayu ana za a ba su taimako akwai matar da na tambaye ta nace kin yi aure tace mallam ya za a yi ne aure ya'ya bakwai ya'ya kaza tace abi zai yi yara ne kanana in tafi ina tace na hakura da auren nan dole sai na kula da tarbiyyar yayana to ga talauci akwai matar da na tambaya waye yake kula da yayan nan naki tace wallahi babu malam sai Allah sai ni ba yi da bafanu babu ba sa kula da shi yi da yayi yi da ƴan uwan uba babu sai miji ya faɗi ya mutu ya bar miki yaya dangi su zuba miki ido musamman in talaka ne idan kin ga ana ribibi akan ƴaƴanki an zo ana cincirundo to mai gidanki mai kuɗi ne a lokacin kannansa za su ce a ba su kuɗin yayan kaninsu, su za su rike ke ba a yadda da ke ba ke da kika zauna da mai gidan ya tara kuɗi a gabanki aka yi wahala kuɗi idan an zo gado za a raba gado ga kuɗin yaran nan wallahi ba za su baki ba sai ki ga wani babban yaron ya zo wani kanin mai gidanki ya zo wani yayan mai gidanki ya zo mahaifiyar mai gidanki ta turo wani kaninta kawun yaran ya zo ya karbe kuɗin ke uwarsu ba za a baki ba saboda ba a yi dadake ba haka ake yi yau saboda baki da amana ake gani to idan mijinki ya mutu ya faɗi ya barki wala Allah ba da ƙarfi kina da ɗan takardanki na certificate ko koyarwa ba za ki je ke ba a wata makaranta ana biyan ki dubu ashirin dubu sha yanzu ma an mai da albashi dubu talatin mafi karancin albashi idan mace tana da ɗan satifiket ɗin ɗan takarda ga wanda Allah ya sa mijinta ya hale mata za ta yi aure wato tsotsayin rayuwa ranar da mijinki ya faɗi ya mutu to ko ɗan aiki kya yi ai ko zawarcin nema kafin ki yi aure masha Allah kya je ki ɗan yi aiki kina samun abin da za ki sai sabulu da omo ko aiki a asibiti ko aiki a makaranta wani aiki dai na mutunci da zai kare da ki to shine ake son matan daidai gwargwado a basu dama su dan yi karatu a dan diploma ne a dan NCE ne in an samu dama ban ce dole ba ban ce wajibi ba wanda take da sha'awa wanda mai gidanta yake da sha'awa amma karatun addini kam ya zama tilas ya zama wajibi mata da yawa fa mazajen sun mutu sun basu sun tozarta wallahi mata da yawa mazajen sun mutu sun bar musu 'ya'ya ƙanana an rasa wa zai kula da su yarinya ba ta da certificate ko na secondary kuma yanzu ba a daukan aiki sai kana da wata takarda ko na secondary ba ta da shi yanzu ko irin makarantun nan nazari school da ake buɗe kina da yar takarda ai ki aje ki koya wa yara kanana abcd kina musu tafi ana ɗan biyan ki naira dubu sha biyar ko dubu ashirin ba laifi sannan da sana'a iyayena mata ku kula da sana'a wannan shine abu na talatin da shida kenan bayan na yi magana akan ilimi da aiki da shi ilimin nan na addini da na zamani ki yi ƙoƙari zai ƙara miki daraja da matsayi yanzu wata tana yin aiki da aikin da take yi take kula da gidan nasu ba laifi in akwai amana mace ta je ta yi aiki in akwai amana in babu amana a ƙoƙari a nuna mata tsoron Allah da taƙawa ta kiyaye mutunci da amanar aure ta je ta yi aikinta sana'a shine abu na gaba duk macen da take da daman da za ta yi sana'a gidan mijinta wallahi musamman mazan wannan zamani wallahi ba sa iya ɗaukar nauyin matansu da yawansu idan kin haɗa maza ɗari sai kin ci sa'a ki samu maza ashirin da suna iya ɗaukar nauyin matansu ɗari bisa ɗari kai ɗari bisa ɗari kam sai dai Allah kawai so yin sana'a ɗan ƙaramin sana'a gida a'a ɗinki ne na mata a'a ɗinka zanin gado ne a'a yin turare ne irin na mata a'a sai da 'yan kayayyaki ne a'a zannuwa ne a'a kayan yara takalman yara a'a sarƙa a'a 'yan kunne a'a kananzir a'a omo a'a kaza a'a kaza 'yan abubuwa ƙananan sana'o'i wanda za ki rinka yi ki riƙe mutuncinki a idan mijinki wannan yana da kyau ki rinka yi ku daina zama haka hannu banza kullun namiji inda zaki zo ba ni ba ni wallahi haushin ki zai ji duk soyayya da take tsakanin ku da shi amma in kina da harkar ki fa kina juya kuɗi kwanan nan wata mata take gaya mun ta auri miji suna tare ya mata karere yana da kaza yana da kaza sai da ta aure shi sai ta ga ashe baya komai ta ce daman malam sai ne dabara ina shiga gidansa na kama sana'ata Allah ya rufa mun asiri Allah ya sa sana'a ta karbu kuɗi akai akai abubuwa ana sayi ana sayarwa ana turowa an kai kaya ta ce wallahi malam har zuwa yake yana karɓan bashi a wajena sai daga baya na gane mutumin nan ashe bai da komai na ce to kin ga sana'a ki ta taimake ki za ku rufa wa junanku asiri abu na talatin da takwas shine ki rinka zaben lokacin da ya kamata ki rinka miƙa wa mijinki bukatu ba koyaushe ake cewa miji ba ni kaza ba da kaza ba duk lokacin da nan sai zo a bace yana cikin fushi da bakin ciki da bacin rai karke yadda ki ce a baki kudin omo a baki kudin lalle a baki kudin mai a baki kudin sabulu karke yadda in ya zo cikin fushi taimake shi ki saukar da shi kamar jini ne in ya haura sai an yi kokari ya za a yi a saukar da shi ki kiyaye ki kiyaye in ba haka ba za ku yi ta faɗa da mai gidanki gidanki zai zama ya kama da wuta saboda zuwa zai yana ga abokanansa aikin banza kawai ni ba so na take ba sai shegen bukatu kullum bukatu yanzu wata mai gidanta yana zuwa yana dawowa daga gida ko ya dawo daga wajen aiki ko ya je gidan iyayensa ko ya je sana'a ko ya yi tafiya mai tsawo wataƙila ya yi sati biyu baya nan yana shigowa gida yana cire hulansa yana zama wallahi sabulun ma ya ƙare wallahi dama abincinmu ya ƙare ha ke ko hajiya ya kamata ki zama mai tsari wallahi ba a yi wa namiji haka yaya mutum yana zuwa ko numfashi bai yi ba ko ruwa bai sha ba bai ma ji mai gidansa yake ciki ba bai ga 'ya'yansa ba bai abin da kawai a rufa shi da bukatun duniya na'am lalle yana da kyau mai gidan ke dauki nauyin ke taimaka miki amma ki san wani lokaci ne wata yanzu sai lokacin da mijinta ya zo zai kwanta bacci sai ta zo tana ce masa to yanzu maganar kaza dina fa kudi na na kaza za a bani kaza yana neman ya samu nutsuwa yayi bacci amma ta cika shi da surutu ki daina yi abu na talatin da da takwas shine ki rinka amfani da kalmomi na ƙauna da soyayya ga mai gidanki in kina masa magana ki daina amfani da kalmomi na ƙiyayya da rashin damuwa da shi ko kun fi ni sanin kalmomin soyayya da za ku rinka gayawa mazajenku a kunnuwansu ko kuma a wayoyinsu lokaci lokaci ki rinka text message kina tura mai gidanki ko yana girkinki ko baya girkinki ko da yanzu yanzu ya fita ina maka fatan alheri bisalam shi shikenan wallahi zai shiga zuciyarsa zai tasiri wata rana ya yi tafiya sai ke rubuta masa kici Allah ya sani duk lokacin da za ka yi tafiya hankali na tashi yake yi saboda ba na son rabuwa da kai daidai da sakon ɗaya amma bayan da zan yi sai ki tura alamar kuka sai ki ce na gode kamar kin shiga damuwa dangane da rabuwa da shi idan ya ga wannan abun zai ce ka Allah sarki ashe ana so na a gidana wani cewa ya ce tab aini ko wata biyar zan yi mata ta Allah ba ta bi ni ba ta tura mun wai waya wai ta mun text message ta ce kaza wala ba ta yi ba gogaggiya ce idan ta ya bushe kyamas ba kunya ba mutunci yace haka muke hakuri da ita muna zaman albarkacin 'ya'ya ba laifi ba ne hatta na aisha tana gaya annabi kalmomi na ƙauna shi ma yana gaya mata so ku rinka gaya wa mazajen ku kuma na gaya muku ko tsoho ne mijinki ke ma tsohuwa ki gaya masa kalmomin da zai ji daɗi mutum ya rinka sha'awar ya zauna a gidansa amma ya zama tsakaninki da mijinki sai faɗa da maganganu na ɓatanci kullum in kin rubuta tekstin aika mai gidanki to buƙatar ce ni fa siyasa sabulu na ya kare ni fa kaza babu kaza ni kaza yara ba su lafiya kullun aikin ki kenan tura bukatu amma ba a taba ganin wayar ki kin aika wa mijinki wani kalma Allah ya kiyaye Allah ya tsare ka Allah ya kaza yanzu fa a bude baki a cewa mai gida an sha ruwa lafiya ba a yi amma a waje yaransa a kasuwa za su bugo masa wataƙila wata mai son sa za ta bugo ta ce ka sha ruwa lafiya amma yana tare da matarsa a gida wallahi ba ta ce mai an sha ruwa lafiya ba ina kwana an tashi lafiya yaya gajiya ba a yi sai kaɗan daga cikinku haka kuke ba kwa gaida mazajenku ‘ya'yanku ma ba sa gaida iyayensu zaman duhu zaman wahala ki rinka istimalu kalimatul hub kalmomi na ƙauna ina ƙaunarka wallahi halal ne ibada ne lada za ki samu da kafin ki yi aure kika yi ta yi ma shubha ne ya halatta ma ko bai halatta ba Allahu alamu ba aure ma kin ce masa kina son sa ballantana yanzu da aure amma sharrin ku kafin ai aure kuna ta faɗin kalmomi har na wuce gona da iri da iyaka I love you ina son ka zan kamar in jefa ka a kwalba <laughs> amma wallahi duk wani I love you din ana yin aure an gama waya akai akai yanzu wata jarababbiya billahi azimu in tan in saurayi yana neman ta a rana sai ta masa waya goma sha biyar bini bini ta buga bini bini ta buga ya aka ne wancan lafiya kawai na bugun in ji muryarka ne amma wallahi yana aurenta da ta shigo gida wallahi ba za ta buga masa ba in ya ci sa'a tana da bukata ta yi masa flashing. galiban yanzu mata abin da suke yi ba sa kira miji sai flashing. ka duba kai fa ba da kudin katin wayan amma kuma in za a kira ka sai a flashin ka mata lodin kati kuma ta kira ka ta ma flashin ku rinka gane dabaru na zama da miji abu na 39 husnul lissima. ki zama min mai kyakkyawan ba ni sunan shi saurari abinda nake nufi da zaran mijinki yana magana sakun ne ki ji me yake faɗa ki nutsu ba abokiyar ke bane ko kawai ki take yi matsalar ku shine rashin husnul istima sai sa ku rinka fada cikin kurakurai ya ce a ji a kamun shayi to da yake baki da nutsuwa baki tsaya kika saurare shi ba sai kika je kika dauko dumame kika kawo mai sai ce ina shayin ci a ah, ai wallahi ai wallahi ban ji ba dauko min hulata rabe rabe sai kika je kika dauko masa asuwaki saboda baki ji me yace ba yaran nan ai musu wanka zamu je unguwa baki ji me ya faɗa ba kawai kika je kika shiga wata harka har lokacin tafiyar sa yayi yace ina yaran kawai sai ga yara ba a musu wanka ba ba na ce ki musu wanka ba ce wallahi ban ji ba haba hajiya ga ki gashi yana magana ba ki ji kurma ce ke to matsalar ku shine ba ku tsaya ku nutsu ku saurari mazajen ku me suke gaya muku da kuma kyakkyawan saurare idan mutum ya ji magana to ya san me ake nufin ya yi wata daga tana da ladabi tana da biyayya amma ba ta nutsuwa a lokacin da mai gidan zai mata magana sai ta zo ta yi ta shirme yana ta mata faɗa ki daina kwafsawa a gaban mijinki kwafsawa ake cewa kina kwaba yau kin kwaba gobe kin kwaɓa, kawai sai ya dauke ki baki da tsari abu na arba'in ke zaman to mata ce ƙwararriya da kike yi wa mijinki wasa a lokacin da yake da bukata nam akwai zolaya kai wai me kake wai samu ne wani irin kwanci hankali ne naga kana ta zama saurayi kuma fa tsufa yake yi amma sai ki loda shi ki ce ka ni gani nake kana ta zama saurayi zai ce Allah a kwarai kuwa sai ki ce a kwarai kuwa gan ganka tas kai amma fa gaskiya kayan nan sun maka kyau sai ka ce sabon ango sai ka ce lokacin da muka yi angwanci ke da Allah ke bari a kwarai da gaske yan wasa na zoya na zolaya idan yana da wata matar girkin ki ne zai tafi ki ce a ah, ranka ya dade kuma to Allah sa da yin an tafi kada a manta da mu me ya faru a ai na san ka akwai kokari Allah sa dai kana tare da ni zolaya irin dan abu na in mai son wasan ne kin san akwai wanda baya ganewa eh wani in kika gaya mace ashe baki da ladabi ni zaki gaya wannan bakar magana ki karanta mijinki shi yasa na gaya muku a baya nace mace mai kokari ita ce mai karanta mijinta ta fahimce shi abu na 41 da'a wa miji akan abin da ya shafi harka ta auratayya manzo Allah ya ce duk matar da mijinta ya neme ta <clears throat> ta daurace masa to Allah yana fushi da ita karki yadda ki fada cikin fushin Allah sai dai in lokacin da kike cikin haramci ne mace tana al'ada mijinta bare kusance ta ba idan baki da lafiya yi kokari ki gaya masa wani ba na jin daɗi ba da lafiya ba da sukuni zai ce a Allah baki lafiya ki ba shi uzuri amma wata ba za ta faɗa ba sai ta ƙaurace wa mai gidan ya neme ta saboda ba ta da lafiya na ba za ta je wajensa ba sai ta ƙaurace kuma ba ta mai bayanin ba ta da lafiya ba ya kwana yana bakin ciki da bacin rai ki kula da wannan kuma laifi ne sabawa Allah ne ƙaurace ce mai gida kamar yadda muka yi bayani jiya akan je wurinsa in ya buƙaci mutum idan bai buƙace ka ba to ka kama gaban ka ya kama gaban shi abu na arba'in da biyu nisantan kasala al'ibtiyadu anil kasali fil manzili akwai mata kasalallun mata kasala kande miƙo mun da Allah kwanon nan to sai ta yi minti biyar ba ta miƙo kwano ba ɗauko mun wancan duk abin da mai gidanki ya ce ki ba kya iya yi akan lokaci saboda kasalalliya ce yanzu da azumin nan ya tashe ki uku da rabi a tashi aje a yi masa ɗan imaman da zai ci a ɗan yi mai shayi ya yi ta tashin ki kamar doya kina kwance ba kya motsawa wallahi ni kan gaji to kin gaji wa zai yi masa abincin ai tun da ke zama matar aure aiki ya same ki ai tun da shi zai fita da rana ya je fafato ya nemo ke kuma ke za ki rike gida ai kasalalliya ba ta share gidanta akan lokaci kasalalliya ba ta iya tsaftace yayanta akan lokaci kasalalliya ba ta iya wa mijinta abinci akan lokaci kasalalliya ba ta iya amsa umarnin mijinta akan lokaci duk abin da ya ce ta yi wallahi lokacin sai ya yi zuciya ma ya yi yanzu mai gida ne watakila ma'aikacin gwamnati ne yana bukata a yi masa breakfast ɗinsa tun karfe shida da rabi amma tun da kasalalliya ne ba ta tashi sai shida da rabin shi kuma zai fita karfe bakwai saura kwata saboda ofis ɗinsa ana son sa bakwai ko kuma takwas kuma yana da nisa don haka matar tun da kasalalliya ne bata iya yi masa abinci ba haka zai fita a cikin ɓacin rai ya sai biredi a bakin hanya yana taya yaguda ba daidai ba ne abu na 43 lallai ki rinka kirdadan ki rinka cankar meye mijinki yake so ya yarda da ke ta harri ridar zauji ake cewa yaya zan yi in samu dacewa da yardar mijina mijinki a ce ya yarda da ke ya je wajen abokanansa ya ce kai na aminta da matata ban da haufi haufi duk abin da za ki yi yarda da ke don Allah ki rinka yi kuma ki nisanci abin da zai tuhume ki duk abin da ya shafi tuhuma in mai gidan ki zai tume ki nesa da wannan abu na arba'in da hudu ki rinka girmama iyayensa da abokanansa ihtiramu aba'ihi wa asdiqa'ihi wa ahlihi wa ikhwanihi wa jiranihi wa zawihi ki rinka girmama iyayensa mai gidanki ya ga lalle kina mutunta iyayensa mahaifiyarsa da baban shi kwana biyu kice da Allah ina so zan je in gaida mama kwana biyu kice zan je in gaida baba ki je ki dan sai biredi ki sai wa mahaifin shi ki aika masa mahaifiyarsa wataƙila tana da kwaɗayi tana son naman kaza ki dan sai naman kaza ki ki dafa mata ki mata farfesu ki ce mama na zo gaishe ki ne ki dan tura mata a kwano za ta yi miki albarka ita ce da ta rinka miki campaign a wajen ɗanta lokaci lokaci kina zuwa kina gaishe da iyayen mijinki abokanansa da ka san ya yarda da su karki yadda ki rinka sukan abokanansa a gabansa zai je ya rinka cewa ai ba kya son sa abokanansa aminansa ma ba kya son su kina gaba da su ki zama mai hikima da basira sai dai in aboki ne na banza to ki san ya zaki ki raba da shi ki raba shi da shi dan ko lalle mace tana da tasiri ta raba mijinta da wasu abokanan da ba ta so abokin da zai miki illa abokin da zai zai kassara ki da ke da 'ya'yanki wataƙila abokin da zai sa ya miki kishiya wannan kan ba sai na sharhi ba zaki yake yaƙe shi amma ba daidai ba ne abu na arba'in da biyar ki rinka yawan ta dariya tare da mijinki kar ki zamanto abusa idhaki ma zawjiki wala takuni abusa irin dariya in yi abun dariya na murmushi ya dan kalle ki yana murmushi sai ki ma ki dan yaƙi bakin ha ki dan yi dariya ko da ko ba zaki ba ki son dariyar dan yaka masa ko yaƙe ne ka kuka ciwo karki zamanto mai turbine fuska kullun ranki a ɓaci sai ka ce kin haɗi ƙusa ba a son mace mace ba ta da kyau in ba ta da fara'a kyakkyawar mace da miji yake so mai fara'a kullum tana yawan fara'a da ta haɗu da mijinta fara'a iza nazara ilaiha a asarratu da ya ganta sai ji daɗi ba wanda take ƙuntume ba 46 ki daina wulakantar da mijinki kina aibata shi dalla ni wannan abun bana so kai matsalar ka na wallahi na gaya ma na gaya ma amma baka ganewa wataƙila a gaban 'ya'yansa wataƙila kin rena shi wataƙila mai sanyin rai ne akwai matan da daka tsawa suke wa mijinsu yanzu dan Allah baka zo sayo mana wannan abun ba wai me haka da Allah mai gidanki haba ke kuwa ba girmamawa ba mutuntawa mijinki zaki rinka daka mai tsawa wani wani rashin tarbiyya ne kin taba ganin mamanki tana dakawa babanki tsawa musamman a gaban 'ya'yansa yanzu akwai kima ki rinka wulakanta mai gidanki a gaban 'ya'yan shi ko yana miki magana ki banza da shi akwai masu wannan gwale miji wance ba na miki magana na ce kaza ba wallahi ko kallonsa ba za ce ba kuma a gaban 'ya'yansa su da kansu 'ya'yan za su ce gaskiya mamanmu ta rena babanmu wannan kashe gida ne arba'in da bakwai karki rinka daka mai tsawa gaban 'ya'yansa na yi bayani arba'in da takwas kime da mijinki kamar jaririnki sayiri zaujaki ka tifliki ko kuma iji ali zaujaki ta tifl kime da mijinki kamar ɗan jariri wajen kulawa da shi wajen lallabansa idan ya yi kuka a zo a yi me yake damunsa haka mai gidanki in ya zo da damuwa ki lallabe shi ki gane me yake damunsa kula da shi kula da baccinsa kula da fitansa kula da shigansa kula da ɗakinsa kula da banɗakinsa kula da lafiyarsa idan yana da rashin lafiya a taimake shi abin da yake so a yi masa wallahi duk matar da take wannan sai ta sai mijinta ba tare da ta zuba kuɗi ba za ki ga yana son ki ne mutuwar so saboda ya san kina lura da shi ai malamai sun yi magana me yasa annabi ke son nana aisha sama da sauran matan aka ce gaskiya nana aisha mace ce mai basira da kula da miji jinya nan muka karanta da ku jinya za a yi masa yake cewa a kai shi ɗakin Aisha da ba dan tana kula da shi ba da zai ce a kai shi can to ke ma ki zaman to kamar haka 46 49 ki yawaita ibadar Allah da addu'a duk wacce take son zaman lafiya duk wannan bayanin da muke in baki bauta Allah kuma kina bautan miji kenan ya zama aikin banza ai kware kuwa banda wasa da sallah banda wasa da azumin nafila banda wasa da zikiri da salatin annabi karatun qur'ani ya zama yana bakin ki tar dan shine jarin ki addu'a mazan yanzu sai da addu'a in kin yi sujjada ki ya Allah ya Allah ka mallake mu wannan mutumin ya ubangiji ka sauƙaƙe mu wannan mutumin ka sahale mun shi ya ubangiji ka bani zaman lafiya tsakanina da mai gidana in kin tashi sallar dare ki ta addu'a Allah ya taimake ki ya baki lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka bashi ikon yi mana adalci ya Allah ka bashi abin da zai ciyar da mu ya shayar da mu ya Allah ka taimake ni in yi masa ladabi da biyayya bisa gwargwadon shari'a ya Allah ka sa ya dinga jin tausayina ya Allah ka sanya ni a cikin zuciyarsa in mamaye shi duk inda ya je yana tunanina duk wannan addu'ar ya halatta ki 49 50 ki rinka kiyaye sirrin mijinki ki daina yada sirrinsa wataƙila ba shi da lafiya yana da wani ciwo karki je kina faɗa mm, ayo wallahi ashe ma bai da lafiya fa wannan tana gaya kawanta kenan me ya same shi ni dai ciwon nasa ma tsoro yake bani wallahi da mun bai da lafiya wallahi ni ma ban sani ba kawai sai dai naga mutumin nan kaza kaza yake yi an tona asirin mai gida ba ki iya rufa mai gidanki asiri mutumin nan faɗina gama ba shi ake wansa, kullum sai a zo ana ta sallama in ji ana ta jayayya da shi cin kuɗin mutane yake ina ji. zalime ne wannan tana gaya wa abokiyarta kenan yanzu ke tsiraicin mijinki zaki bayyana akwai wasu abubuwa na sirri tsakanin miji da mata don Allah ku rufa mazajen ku asiri yanzu wani namijin zai ga in ya kwanta bacci yana ta yin abubuwa haka in mutum ya bacci Allah kaɗai ya san ya yake sai wanda yake tare da shi wataƙila yana abubuwa in yana bacci sai kin je kin yada shi me za ki karu da shi in kin yada aini al'amuransa tsoro yake bani wallahi mutumin nan in ya kwanta bacci doki doki ba yake yi wani lokacin sai na danne shi da kulo, <laughs> ta ce kulo nake danna masa mai gidanta ne kuma asirar na arzikin mai gidanki kayan sirri ai yana da kaza ai ya sayi kaza yanzu ma zai sayi kaza ya sayi mota yanzu ma zai ƙara sayan wata wannan duk a makota duk an sani ba kya kiyaye asirin mijinki kawayenki da sun zauna sai su rinka bugan cikinki saboda an san gaja ce ki gaja kina ba da labari ai ta ɗiba ana rikodin aje a yada mai gidanki bai da sirri ba a san irin wannan mata manzo Allah ce khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha asarratka a cikin hadisi yace wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malika idan baka nan tana kiyaye ka akan kanta da kuma dukiya mai amana ce 51 bin kadiri dan baya nan shine tafaqqudu ba da kuruji? wal walici salibi? bin kadin miji ya yi tafiya ne don Allah ki kokari yana sauka ki masa waya ki ce an sauka lafiya ba wai kina jiran shi zai kira ki ba wai mijinta wai ya yi tafiya wai ba za ta kira shi ba to kai da ka isa ba za ka bugo mun waya ka ce ka isa ba ki ji ba wai shi ne zai bugo waya ya ce mun isa lafiya ke ya kamata ki buga masa ki ce an sauka lafiya ya hanya amma ya yi tafiya kwana ɗaya kwana biyu baki neme shi ba haba da Allah bawanki ne zamanki yake yi ba tausayi ba mutunci haka zaman auren yake kai ma kuma idan ta yi tafiya ka bi ta ka ji yaya an sauka lafiya to sannunku Allah huta gajiya na gaishe ki matarka ce ka girma mata za ta ji daɗi ce mai gidana ne ya kira ni iyayenta ma su ga mai gidanta yana mata waya akai akai to ina baki shawara lalle shine tafaqqudu zawj ba'd khuruji wal ittisal bih 52 al-akl wal iftar ma'a zawj wal atfal in amkan cin abinci karyawa ko abincin rana ko abincin dare musamman ki rinka cin abinci tare da mijinki in gaya muku wani sirri duk matar da take so mijinta ya rinka son zama a gidanta ya ji daɗin zama da ita su rinka cin abinci tare in kin zubo abinci zubo muku tare idan mai son yara ne akwai mijin da mai son yara ne sai ki haɗa muku da ke da shi da yara a faranti guda yaran su zo in ba masu yawa bane ku haɗu a kewaye a ta ci ana hira abin sha'awa da uwa da uba da 'ya'ya suna cin abinci tare me amfanin cin abinci da yaran ku a lokacin za ku gane sun samu tarbiyyar cin abinci yaran sun iya cin abinci ko akwai mai warwasu ko akwai wanda yake cin gaban wani ko akwai wanda yake mai haɗama za ku gane sai ku gyara musu amma wata za ga ga mai gidan yana cin abinci ita kuma ta zubo nata ta zubo nashi sai shegen surutu yana ci tana ci ki haɗu ku ci tare mana allahumma illa abin da zai ci daban ne naki daban ne wannan yana da muhimmanci hamsin da uku ki kasance in mijinki zai fita kina raka shi kina tare da shi har sai kin ga ya wuce ma'ana ya fita zai je wurin aiki sai ki biyo shi ki raka shi Allah kiyaye kina tsaye kina ta kallansa kina kallansa in ya waiwayo sai ya ganki a tsaye kina kallansa zai ji daɗi sai kin ga yayi kwana sai ke ma ki kwana ba wanda tana can ɗaki tana kwance Allah kiyaye sai ka dawo watakila zai ɗauki kaya niki-niki ya fita da shi ba za a raka shi ba ba za a sa yara su raka shi ba ki daina yin wannan hamsin da hudu koyaushe ki mai da kanki kamar amarya kuni kulle yaumin ka arusa ko ka aris kullum kawai ki ɗauka ki amarya ce in shekara ku goma sha bakwai ki ɗauka kawai amarya ne da gangan ki nuna kefa amarya ne ma'ana kina mu'amala irin mu'amala amarya ga mijinki kwalliya irin ta amare yan maganganu irin na amare haƙuri irin na amare sabon aure a dan lallaba miji dan a dade kula da miji kawo masa abinci daban-daban irin na amare Mijin ki zai je ya ce tab ai kan wannan mata wallahi kamar amarya nake ganin ta kullum wani aboki na yana bani labari amini na yace malam ina zaune da matata shekara kusan 20 da wani abu har mun yi ta girma nazo zan mata kishiya ta tayar mun da hankali ta ta da hankalinta na gigita iya gigita amma da ƙarshe ta san cewa faɗan ya fi ƙarfinta ta sallama ya ce wallahi da na auro yarinyar amaryar wallahi sai na ji na fi son uwar gidan akan amaryar saboda ta fi kula da ni ya ce malam matan nan sai ta rikide yaya aka ina ta samu kuɗi kawai sai na ga mai fenti an nemi izini na za a sake fenti a ɓangaren ta ni ni can na je na kashe wa amarya kuɗi kawai ta samu kuɗi za ta sake fenti a ɗakinta ta canja kujeru ta sake da kuretin ɗin ɗakinta yace wallahi abinda da take mun amaryar bata mun idan na fito matan nan ta rike mun wuta ta makale mun da dan turaren ta hannu sai na zo zan ce zan wuce zan tafi sai ta dauki turare ta fesa mun ta ce in ga bayan kunnen ka a bayan kunne sai fis ta fesa mai turare fis ta fesa mai ta ce ba ni hannunka ta fesa ya ce wallahi haka take mun ni abin ina ganin kamar wasa ya ce da ƙarshe dai kawai ta mallake gidan nan kin ji uwar gida mai himma da ƙoƙari ga uwar gidan da za ta kashe kanta ba an zo an miki amarya ki zo ki daɗa kashe kanki da shegen ƙazanta da dotti yara ƙazamai gidanki ƙazanta mai gidanki ya zo ɗakinki wari ƙazanta ba nutsuwa ba turare ba gyara jiki hankalinki ya tashi kin ƙeƙashe kin bushe babu ni'ima ba rahama za wahala in dai mazan yanzu ne wallahi sai sun yi miki kisha zaujuki jannati mijinki ki mai da shi kamar aljannaki ma'ana za ki samu aljanna wannan ba sai na dogon sharhi ba 55 kullun ki rinka nau'anta masa abinci 56 kala kalan abinci dan Allah a daina kashe maza da abinci iri daya Abin karyawa yau ki canja in akwai wadata musamman wanda Allah ya hore musu wadata ki sa ya miki cefane na abin breakfast kala kala yau taliya ne gobe eh, sos ne za a yi masa jibi a yi masa dankali jalof ɗin dankali wata rana a dan yi masa shayi mai kauri da wani dan abu na tabawa wata rana a yi masa dumame mai kyau in ma babu wadatar to a rinka canja masa a wata ran dan kosai ne zaki masa wata ran waina zaki masa wata ran waina fulawa wata ran ki masa shayi wata ran ki masa koko wata ran ki masa kunu wata ran ki masa kunun tsamiya wata ran ki masa kunun kanwa wata ran ki masa kaza abincin dare yau kin yi kaza yau kin yi kuskus yau kin yi taliya yau kin yi jollof din shinkafa yau kin yi kaza mana ya rinka samun canji amma kin ninki mishi da tuwo kullum miya daya. an yi magana ni haka na gada a gidanmu kashe shi zaki da miya guda daya? kuma ya bada kuɗin cefa ne yau kin yi miyar ganye yau kin yi miyar kubewa danya yau kin yi miyar kuya bushashiya yau kin yi miyar kuka yau kin nemo karkashi yau kin nemo alayyaho yau kin nemo kina caccanja masa miya kullun idan ya bude ya ga sabo in yana bada ne wata ta ce in ka zuba zaka gani iya kudinka iya jin daɗinka a gidanka haka wata faɗa hamsin ki daina shiga cikin sha'anin mijinki a lokacin da yake ladabtar da yaya yaro ya yi laifi mai gida yana zane shi yana masa faɗa a ah, da Allah ka kyale shi yaron nan yaron kirki ne wallahi a a a ke kin isa yana magana a kan ɗansa yana mai tarbiya ki sa baki ko ya zo yana dukan yaro yana zane shi yana mai tarbiya ni kan dan Allah kaka kashe min ɗa ɗanki ne ke kaɗai ai ba ɗanki bane ke kaɗai Allahumma illa in zai masa dukan da zai masa illa fushi ya kama shi to nan kan zaki je shi kuma zuwa zaki ki rike mai gidan ki shi hakuri dan Allah kai hakuri dan Allah ka kyale shi ba zai sake ba wannan shine amma ki zo ki fisge ya zaka zo kana dukan mun yaro to wannan walla ba ku daidaita da shi ba kuma haushin ki zai ji zai dauka cewa kina goyen bayan yara suna masa barna 59 ki zamanto mai gaskiya da amana gaskiya da amana shine kwalliyar mace 60 ki rinka mallakar kanki a lokacin da kike cikin fushi in dai kina biye kanki fushin da kike ba kya iya mallakar kanki to wata ran zaki je ki faɗa da mai gidanki daga baya ya zo ya miki hukunci ki ce ya miki haƙuri wallahi ke baki cikin hayyacin ki in kin yi fushi ki kokari ki haɗiye fushin wal kadhimin al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul musinin ya ku iyayena mata waɗannan su ne shawarwari guda 60 da na shirya na ba ku su a matsayin gyara gidanki Allah Ubangiji ya baki ikon gyarawa mu ma Allah ya bamu ikon gyarawa bari mu dakata anan saboda kurewar lokaci abinda na faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda ne na kuskure ko a harshe Allah ya fi mana insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya bamu taufiƙi Allah kuma ya biya mana bukatun waɗannan abubuwa guda 60 din ku bi su ku yi ta sauraron su lokaci bayan lokaci insha Allah zai taimake ki zauna lafiya a gidanki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh